أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘Yan uwa masu albarka barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta Area 8 a cikin babban birnin tarayya Abuja. Wanda yau ita ce ranar da ta daidai da sha ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da arba'in da hudu, dubu ɗaya da arba'in da shida hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda insha Allah ta'ala a yau darasin namu zai tafi ne akan tauhidi. Tauhidi wanda shi ke kan gaba da komai wanda duka da'awar annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da'awarsu ta nan take fara duka annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya turo to a cikin tauhidin ya kasu gida daban-daban insha Allah ta'ala za mu ɗauki kaso ɗaya daga ciki don jin abin da ya kunsa insha Allah ta'ala wanda tauhidi a dunkulensa gabaki daya sai ka ce shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta kadaita Allah da bauta ya zamto duk wani abu da zaka rike shi ko kai masa wata biyayya da za ta bayi zuwa ga bauta wannan abin dole ka jingine shi ka ijiye shi tauhidi muhimmancinsa a rayuwar duk wani mutum da ke rayuwa ya zarce abubuwan da kake bukata wanda da su ne rayuwarka ta tsayu na abinci da abin sha da sauransu wanda tauhidi samuwarsa a tattare da ɗan adam zai iya ba shi damar Allah maɗaukakin sarki ya ba shi tukwici da aljanna ba tare da ya yi sallah ko azumi ko hajji ko zakka domin wani zai karɓi musulunci kafin ya kai ga waɗannan manyan ayyuka sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa shi kam sai a ce rayuwa ta yi masa riba amma rashin tauhidi a rayuwa shi ke sabbaba mutum ya ringa rayuwa rayuwa ta kunci mara daɗi zuciyarsa kullum ba ta da walwala ba ta da kwanciyar hankali wanda dai rashin tauhidi shi ke farraɗa kan al'umma rashin tauhidi shi ke sa kaga mata za ta iya kai mijinta wajen boka rashin tauhidi ke sa mata za ta iya kai abokiyar zamanta wajen boka rashin tauhidi zai iya sa mace ta kai ɗan kishiyarta wajen boka rashin tauhidi shi ke iya sawa wanda ya fito yana neman wani jagoranci ko wata kujera zai iya yaje a yi masa duk abin da za a yi masa na tsafi don ya samu wannan kujerar. Rashin tauhidi zai iya sa makwabci da makwabci ko a kasuwa a je a shiga sihirce-sihirce ba don komai ba saboda tunanin cewa su ne za su nemo makansu waɗannan ababe, wanda kuma babu inda mutum zai same su sai a wajen Allah maɗaukakin sarki. To shi dai tauhidi shi ne kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta. Idan aka samu wannan, sa'an nan kamar yadda za mu magana a kan tauhidin da ya shafi tauhidi na rububiyya wanda yake da alaƙa da ayyukan Allah maɗaukakin sarki wanda ko shakka babu bayan kaɗaita Allah maɗaukakin sarki tauhidin rububiyya yana baka damar idan ka kasance mai cikakken tauhidi ka zamto ka yadda da dukkan wasu ayyuka dukkan wasu abubuwa da suke faruwa tun daga halitta ga baki ɗayanta arziki gaba ɗayansa, jagoranci, nema da sauran abubuwa duka daga Allah maɗaukakin sarki suke. Mulki ne, juya wani al'amari ne, bayarwa, hanawa, amfanarwa, rayarwa, kashewa da sauransu duka waɗannan ayyuka ne na Allah maɗaukakin sarki. Yaddarka da cewa shi kaɗai ke da iko akan waɗannan abubuwan, sai ya hutar da zuciyarka. Wanda yana daga ciki ayyukan Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin wannan tauhidi na rububiyya akwai ayoyi masu yawan gaske a cikin Qur'ani wanda sai dai mu dan tsakuri abinda Allah ya hukunta mu dauka Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki da muke gani ba sa'an nan ya sanya duwatsu a kan ƙasa, ba don komai ba sai don kar ƙasar ta raurawa da mu, kar ta ranga girgiza da mu, sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya watsa halittunsa a ban ƙasa, sa'an nan ya saukar da ruwan sama wa an zalla mini sama'i ma'an, fa'an batna fiha min kulli zaujin bahij. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwan sama, ya kuma fitar da tsirrai wanda ƙasa ke fitarwa, tsirrai daban-daban masu ban sha'awa. wannan aiki ne na Allah maɗaukakin sarki tauhidin rububiyya yadda muka ambata ya shafi dukkanin ayyukan Allah maɗaukakin sarki tare da cewa kuwa tauhidi ne wanda har wasu waɗanda ba musulmai ba ba muminai ba sun yadda da shi musamman kafiran farko musamman kafiran farko suna da wasu ƙudurce-ƙudurce waɗanda suke daidai da yadda da tauhidin rububiyya bar ma Allah maɗaukakin sarki fagensa na aiki ayyukan da suke na Allah Allah zai tarayya da kowa a wajen waɗannan ayyuka bayan wannan aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa hada khalqullahi fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin hakanan Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul tur yake kalubalantar kafirai am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halice su ne ba tare da wani mahalici ba wanda ya halice su kawai sun tsinci kansu ne kawai sun samar da kansu ko wani abu ya samar da su Allah madaukakin sarki yace am humul khaliqun ko ko su suka halici kansu bayan wannan aya Allah madaukakin sarki a dai cikin wannan sura ya sake cewa am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun shin ko su ne suka halicci sammai da kasai wanda ba su kasance masu tabbatar da cewa Allah matsaukakin sarki shi ne ya halicci waɗannan abubuwan na daga ciki abinda za mu fa'idantu da shi har wa yau Allah matsaukakin sarki ya lissafa ko in ce ya kawo wasu ayoyi a cikin suratun nan wanda yake bayyana ire-iren ayyukansa waɗanda duka ayyukan Allah maɗaukakin sarki ayyuka ne waɗanda suke gagara ba da ba ka da wanda zai iya maka waɗannan ayyuka yake cewa amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'a fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjah ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun Allah maɗaukakin sarki yake cewa shin wane ne wanda ya halicci sammai da kasai wa an zala lakun minas sama'i ma'a sa'an ya saukar muku da ruwan sama, fa'ambat na bihi hada'iƙa za ta bahja. Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka fitar da muka tsirar da tsirrai a gonaki daban-daban waɗanda suke masu ban ƙaye, ma kana lakum an tumbitu shajaraha, wanda aikin ba naku ba ne fitar da wannan tsirrar, ba ku isa ku fitar da su ba, ba ku isa ku fitar da bishiyoyin ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce a ilahun ma Allah, shin ko akwai wani Allah tare da Allah madaukakin sarki akwai wani kuma kishiya ga Allah madaukakin sarki ce balhum qawmun ya'dilun kai mutane ne waɗanda suke karkacewa daga kan gaskiya bayan wannan aya ayoyin da suka biyo ta haka Allah ya sake faɗan cewa amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala filalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza shin wane ne wanda ya sanya ƙasa ta zamto tabbatacciya a tabbace Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙasa ta zamto tabbatacciya inda ya so yanda ya ɗora duniyar a saman ruwa inda ya so yanda duniyar tamu take reto ko kace take a makalkale a yanda ya sanya sauran sauran duniyoyi tamun ita ma a hakan take amma ya tabbatar da ita a yanda ya tabbatar da ita bayan ya tabbatar da ita sannan ya hada mu da ruwa ga ruwa ma a tare da mu aka sanya kasar tamu a saman ruwa amma duk da haka ja'ala al-ardh qararan kasar tana nan tabbace ba wani juyi da aka samu wanda kaji an watsa wani dan wani yanki an watsa shi wani yanki waja'ala khilalaha anhara sannan ya sanya kuma tekuna ya sanya ruwa a tsakankanin kasar da ya tsara sa'annan waja'ala laha rawasiya ya sanya duwatsu akan kasar sannan waja'ala bainal bahraini hajiza Allah madaukakin sarki ya sanya tsakanin tekuna biyu ya sanya shamaki wanda ga ruwa duka a cikin rami daya a cikin teku daya amma ruwan kowanne da bambanci wannan ruwan daɗi wannan ruwan gishiri kuma ya zamto ba sa haduwa Allah madaukakin sarki ya sake cewa ilahun ma'allah shin akwai wani kishi ya tare da Allah akwai wani Allah bayan Allah kuma bal aktsaruhum la ya'lamun kai mafi yawa dai waɗanda suke sun rungumi shirka ba san hakan Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya ƙara cewa amman yujibul muttara idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah shi waye yake ansa addu'ar mabukaci wanda yake cikin tsananin bukata a lokacin da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki. Duka waɗannan ayyuka ne na Allah maɗaukakin sarki, amma ya hadikun fiye zulumatil barri wal bahar da sauransu. Duka waɗannan ayyuka ne wanda ba ka da wanda ya isa yi sai Allah maɗaukakin sarki. To sanin haka sai ya hutar da kai, sai ya hutar da ke a lokacin da yake da wata bukata maimakon tafiya zuwa ga wanda yake kasashe shi ma yana da nashi larurori wanda sun masa ciki kaka to tafiya wajensa ka nemi waɗannan bukatu sai ya zamto baka da hurumin haka in har ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kada yake yin waɗannan abubuwa bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka shi dai batu na tauhidi ita kanta ambatar shi a matsayin tauhidi da ya zamto kalma ce wacce muke amfani da ita a kullum tsari ne wanda malamai suka kalla na yadda Allah maɗaukakin sarki ya gina wasu ayoyi da suke nuna ɗayantaka ta Allah maɗaukakin sarki wannan ya sa shi kan shi kalmar tauhidin ta tafi a haka wanda Allah maɗaukakin sarki farawa da suratul ikhlas da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙul huwallahu ahad Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya yake ce musu Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake har izuwa Allahu samad da sauransu ƙarshen sura haka faɗar Allah maɗaukakin sarki wa ilahukum ilahun wahid ubangijinku shi ne wanda yake ɗaya-ɗaya la ilaha illa huwa rahmanur rahim ba wani abun bauta bisa cancanta sai shi wanda yake mai rahma mai jin kai haka fadar Allah madaukakin sarki laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid Allah madaukakin sarki yace tabbas kafirai sun kafirta waɗanda suka ce Allah madaukakin sarki ɗayan uku ne sai yace babu wani abun bauta da cancanta face ubangiji guda ɗaya ɗaya ɗaya ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم masu cewa Allah ukun nan ne ko ɗayan ukun nan in ba su bar abin da suke ba Allah madaukakin sarki yace azaba mai radadi za ta shafe su bayan wannan abin da zamu fa'idanto da shi game da tauhidi Allah madaukakin sarki a tsarin yanda ya tura annabawa duka yanda yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut dukkanin annabawan da Allah madaukakin sarki ya tura farkon sakon su kenan abinda suke fara isar ma al'umma su kenan ku bauta ma Allah kuma ku nisanci dagutai duk wani abin da zai fizge ka yasa ka kai masa wani abu da yake na bauta ne nau'in bauta ne ka nisanci wannan abu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada jagoran tauhidi shugaban annabawa gabaki daya a lokacin da ya fara gabatar da da'awa ga al'ummarsa ga irin assignment din da ya baiwa daya daga cikin sahabbansa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ma'ad dan Jabal Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi ya tura shi zuwa Yemen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa umarni shine cewar za ka je ka samu mutane waɗanda suke ma'abota littafi to ya zamto farkon abin da za ka kira su izuwa gare shi shi ne su kadaita Allah madaukakin sarki da bauta su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai idan suka san hakan sai ka ba su labarin cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar bayan hakan kuma sai ka sanar da su bayan wannan sallah da zaka karantar da su cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta musu sallah sai kuma batun zakka da sauran ayyuka duka sun biyo bayan tauhidi ne farko a sanar da su tauhidi bayan wannan hadisi sai hadisi na gaba da zamu fa'idantu da shi shine hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa an gina musulunci a bisa abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa da aka gina musulunci da su na farkonsu shi ne a kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai da bauta sannan shi ma sallah ta biyu baya sannan zakka ta biyu sannan azumi ya biyu da hajji tauhidi dai shi ne kan gaba a dukkanin da'awar annabawan Allah maɗaukakin sarki wanda bayan wannan hadisin har wa yau abinda za mu ƙara fa'idantuwa da shi shi ne. Lallai tauhidi, haƙiƙanin tauhidi shi ne shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Sa'an annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya tura dukkanin annabawa zuwa ga mutane da aljanu, bai kuma yarda musu da wani abu bayan wannan ba. domin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a cikin suratu Ali Imran Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna dina inda Allahil Islam kawai abin da yake na addini a wajen Allah maɗaukakin sarki shine musulunci duk wani abin da mutum zai rika da sunan addini to wannan ko shakka babu ba addini bane haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗar cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nufaci wani abu da sunan addini kuma bayan musulunci to Allah madaukakin sarki ba zai karba masa wannan addinin ba a ranar alkiyama kuma ya kasance cikin asararru duk wanda ya rungumi wata tafiya a matsayin cewa shine abin da ya rika dan haka kamar yadda dazu muka fara ambatawa shine tauhidir rububiyya kai a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma tauhidin da yake ya keɓanci ayyukan Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na mahalicci kuma mai rainon bayi. Wajibinka ne ka yadda da ayyukansa, kana yadda da ayyukansa duk abin da ka sani, da ɗan adam ke bukata samar da shi aikin Allah ne, Allah ne ya ɗau gabarar wannan, kana sanya wannan a zuciyarka ka huta, idan kuma ma baka sanya ba, to waɗanda suke kafiran farko sun riga sun yi imani da wannan tauhidi na rububiyya sun yi imani da kaso mai yawa na shi ina aka samu matsala shine wanda insha Allah ta'ala malam zai mana bayani a kansa don haka a matsayinka na musulmi karka yadda yau a ce wai kafiran da suka zo kafiran farko har sun fika wani abu ko a ce sun fika tutiya da wani bangare na tauhidi domin a duniyar da muke shakar numfashi a yau duka dangogin tauhidi zaka samu musulmai da yawa suna ikirarin musulunci suna kalmar shahada suna sallah da sauransu amma ayyukansu yana musanta wannan kalmar shahadar gaba daya yanda kafiran farko suka tabbatar da tauhidi na rububiyya sakar ma Allah ayyukansa yadda da cewa shi ke gudanar da duk wasu ayyuka da suka shafe shi yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah duk waɗannan ayyukan idan ka tambaye su wa ya halici sama kasai wa ya hore rana da wata za su ce maka Allah madaukakin sarki ne wanda duk da Allah ya kawo fa anna yufakun ta yaya suke kaucewa ko ake kautar da su daga kan tafarki na gaskiya tare da cewa sun san waye ya halicci sammai da kasai da sauran halittu to kar ke ma yau ya zamto kina da gurbin tauhidi irin na wasu da yawa da suke rayuwa a yau har waɗancan kafiran sun fi su a ce nagarta a ta fuskar tauhidi na rububiyya waɗancan idan sun hau jirgin ruwa ko sun shiga wata matsala wacce take kiki kaka sukan kira Allah madaukakin sarki amma a yau sai gashi an samu wasu da kalmar shahada su a bakin su amma da sun shiga hali na kiki kaka sai su kira wani wasu kira malamin su ko wani shehin su ko wani dai abu sabanin Allah madaukakin sarki alhali suna ikirari da cewa su musulmai ne waɗancan kam fa'iza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din idan suka hau jirgin ruwa suka kalli yanda kumfar teku take da kalubalen da ke cikin teku sai su koma ga Allah madaukakin sarki suna masu tsantsance bauta ga Allah madaukakin sarki suna masu nuna cewa har ma a wata ayar sukan ce la in anjana ko la in anjaytana min hadha lanakunanna min ash-shakirin ya Allah in har ka tsallakar da mu daga wannan za mu kasance masu godiya gare ka za mu bi ka sau da kafa za su tafi akan doron tauhidi kana rayuwa a yau kar mutum ya yarda da wannan rudi kuma ta ina ake shigo da wannan rudi har a sanya ka kiran wani wanda ba Allah ba a yayin bukatu ana sanya ka ne ta hanyar wasifa ko ta hanyar a ce wasila da sauransu nuna maka cewa kai matsayinka bai kai ka tinkari Allah da bukata yana da kyau ka fahimci cewa a cikin bayin Allah akwai waɗanda suke ‘yan gaban goshi wanda kowa ya san da wannan akwai waɗanda suke na kurkusa ga Allah maɗaukakin sarki to sai a fara ɓullo maka tana babu yadda za a ka tinkari misali kana son ganin gabanu za a ce maka akwai protocol ba za ka tafi direct ka je ka ga gabanu haka shugaban ƙasa haka duk wani mai ma'abocin wani matsayi to sai kuma Allah maɗaukakin sarki kai ka isa ka tafi ka tunkari Allah da bukatunka sai a nuna maka cewa a yada zango a wani waje a kama kafa da wasu su sai su sada ka da Allah maɗaukakin sarki wannan ba ƙaramar fata ba ce a wannan zamani kuma wallahi waɗancan kafiran sun fi waɗannan masu wannan iddi'ayin a yau tsaftar tauhidin rububiyya haka zancen yake yanda su ma kafiran a wancan lokacin in ka tambaye su an tambaye su yaya zancen bautar wani da suke ko rukar wasu da suke ba Allah ba abinda suke faɗa shine ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa mu fa waɗannan da muke kamun kafa da su duk abinda muka tunkara game da su muke mika lamuran mu game da su kawai ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba mu bautar su sai dai dan su mika mu zuwa ga Allah madaukakin sarki to na farko baiwar Allah musan cewa babu wani dan adam da yau ya isa ya zama maka shamaki tsakaninka da Allah madaukakin sarki yanda Allah ya turo annabawa da nasu assignment din kuma suka suka gama a matsayinka na wanda kake dan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo ma annabinka cikamakon annabawa ya isar da sako ya tafi a yau babu wani wanda zai zo ya bude wannan sako ba a aiko shi annabawan nan su ne tsakiya tsakaninmu da Allah duk matsayin ba annabi da yake tsakiya tsakanin bayi da mahalicinsu babu wani ba annabi da Allah ya ba shi hurumin a roƙe shi ku kana da buƙata ka kai ma wannan annabi kuka ma'ana ka kai masa kukan ya biya ma buƙatar abu sa hurumin yanda Allah ke yi sai dai kamun kafa na neman addu'a da sauransu kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ringa kawo masa koken matsala game da addu'a sa'an nan mala'iku da suke ‘yan tsakiya tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki tsakaninsu da annabawan Allah, su kansu kasantuwarsu ‘yan tsakiya ba su samu wannan hurimin na cancantar a ce wai ka miƙa bukatun kai zuwa gare su. Don haka, kai zaman lafiyanka, zaman ka bawa, kwanciyar hankalinka, shi ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna kai tsaye shi ake tunkara da abu. Kai tsaye shi ake tunkara da matsala idan ta taso don haka batu na tauhidin rububiyya tauhidi ne wanda yake karantar da mu tsantsar miƙa ma Allah maɗaukakin sarki ayyukan sallama masa a cikin komai ashe da wannan ne sai in hutar da kaina sai ki hutar da kanki duk wani abin da ya maka ciki kaka bai fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki ba sai ka bi ka nemo abin da kake bukata ta hanyar addu'a wato kusan addu'a duk darussan da za a yi ma musulmi sai kaga sai an je an dawo a wani waje sai ta samu wajen makalewa tunda ka yadda cewa Allah madaukakin sarki shine mai raino shike yin komai ya samar da kai bayan baka kuma samar da kai din abu sa matakai daban-daban tun a matakin farko na zaman mu a matsayin a ce kaman alamul zar har izuwa juyi daban-daban daban-daban har izuwa kasantuwar mu cikin gadan bayan iyayen mu maza har izuwa dawowa cikin mahaifiyar uwa har izuwa fitowar mu duniya Allah madaukakin sarki duk ya tsara mutum matakai daban-daban na rayuwa da ya jitto wasu baka san ma kana nan baka san ma kai menene yau gashi ka san kai mai Allah madaukakin sarki duk ya tsara maka wannan to wanda ya maka wannan a yau duk abin da kake da shi na bukata kawai yadda cewa addu'a baka da abin da za ka rika a rayuwarka wanda ya wuce addu'a da kuma bin matakan komawa ga Allah don a nemo abin da ake bukata a wajensu idan ka lizimci wannan ya zamto yadda da komawa ka nemo abin da kake so a wajen Allah shi ne naka duba annabi ibrahim a.s. da duniya ta yi kunci al'amura suka rincafe ya samu baran-barantun a gida mahaifi ya riga ya sallame shi a matsayin ya tafi ya nisance shi قال أراغب أنت عن عالهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا كورة تندق جدا أن كوريش amma duk da waɗannan abubuwan gabaki ɗaya idan muka tafi cikin suratu shu'ara sai mu ga yadda Allah madaukakin sarki yake labarta mana yadda Annabi Ibrahim alaihi salam yake lissafa wasu abubuwa waɗanda suke duka waɗannan abubuwan yana neman su ne a wajen Allah dan Allah ne mai yi kuma Allah ne ke masa alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi yumituni thumma yuhyini والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ya ta lissafa waɗannan abubuwan waɗanda suke ga Allah matsaukakin sarki ya koma ya neme su haka annabi Musa alaihi salam duka annabawa idan ka duba waɗanda suka sha gwagwarmaya game da tauhidi sai ka ga idan duniyar ta yi kunci sai su koma ga Allah matsaukakin sarki su nemo abin da suke bukata don haka ‘yar uwa mai albarka muke yayi kanmu a wannan zamani bukatar rayuwa ta yanzu yanzu da take kulle idanu ta sa a tafi nemo ta a wajen da ba can ake nemanta muke yayi kanmu mu miƙa ma Allah madaukakin sarki lamarinsa a matsayinsa na meyi babu abin da ya manta da shi idan a ƙarƙashin tiles ɗin da kika jingina da shi a cikin wannan bangon akwai ƙwaro yana nan yana yawo a nan Allah ke azurta shi da abinci a lokacin da ka taskance wake a cikin abin da ka taskance sai a halici wani ƙwaro a ciki a nan zai rayu a nan zai rayuwarsa gabaki ɗaya ƙare ta ya gama halittu daban-daban wasu halittun ma suna rayuwa a matsayin parasite su suna cikin wata halittar ne su ma kuma aka halicce su su ma kuma su rayu su kare rayuwarsu ba kuma tare da sun cutar da wannan halittar ta farko da take rayuwa dauke da su to duk Allah yana sane da wannan sai ke mai dora goshi ki sujada ga Allah faɗa masa matsalolinki Allah madaukakin sarki ya datar da mu